Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya. Baba ya ko makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba uku ga watan Maris shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga fili da kanan labarai. Wani jirgin saman kasar Sudan ta kudu ya haɗari bayan tashinsa da yammacin jiya talata a Sudan ta kudu. a karan farko gwamnatin shugaba joe biden na daukar matakin ladabtarwa kan kasar rasha rundunar kawancen da amurka ke jagoranta a iraki sun faɗa yau laraba cewa an kai harin ruka kan wani sansanin sojan iraki inda nan ne sojojin kawancen suke kanun labaran kenan bayan kashin farko na labaran duniya a cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar ji da kuma kula da lafiyar kunne ta duniya To koya jama'a ke daukar batun kula da lafiyar jinsu. Mu 'yan Najeriya yadda muke da lura ma takan kama mutum sai ka ga sai an ta fama da shi zai je asibiti to bare kuma haka kawai mutum ya wanke kafa sai ce wai ya tafi ya je a mai gwajin jinsa. Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya ya taya gwamnan zamfara murnar sako ɗalibai mata da aka yi garkuwa da su wanda shi ma yake cewa. wallahi zai ko ko ba ta gani zai yau idan za a ce ni dan makar da in nisa kuma ba dan zafara da a kashi wallahi za su kuma ba. kamar kowace ranar laraba yau ma za mu gabatar muku da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu el hikaya ke gabatarwa da masu akwannin ku masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga labaran duniya wani jirgin saman kasar sudan ta kudu ya yi hadari bayan tashinsa da yammacin jiya talata a sudan ta kudu inda dukkan mutane goma da ke cikin jirgin suka mutu a cewar kafafen yada labarai rahotannin farko sun nuna jirgin da ke dauke da fasinjoji takwas da ma'aikatansa biyu ya rikito ne bayan barin ƙauyen peri jirgin ya nufi filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na juba inda wani jami'in jirgin saman da ke wurin ya tabbatar da aukuwar hatsarin. ana binciken ainihin abin da ya haddasa hadarin. Kamfanin jiragen saman na South Spring, wanda yana ɗaya daga cikin manyan kamfanonin jiragen saman Sudan ta kudu ya sake fuskanta wani hatsarin jirgin sama a shekarar 2017. Lokacin da ɗaya daga cikin jiragen ya kama da wuta ya yi hatsari lokacin sauka a filin jirgin saman wau da ke kudancin Sudan. Lokacin ya taho daga Juba. Mutane da dama sun da a wancan hatsarin amma ba wanda ya mutu. a karan farko gwamnatin shugaba joe biden na ɗaukar matakin ladabtarwa kan ƙasar rasha an sanya takunkumi ne jiya talata kan wasu manyan jami'an gwamnatin rasha amma ba shugaban ƙasar ba vladimir putin kan abin da gwamnatin biden ta ce rawar da suka taka a yunkurin kisan madugun 'yan adawar siyasa a rasha alexei navalny takunkumin wanda wasu masana ke ganin jeka na yi ka ne kawai ana kan tsara shi ne da haɗin gwiwar tarayyar turai wanda tuna ma ta ɗau mataki kan wasu jami'an rasha da ke da hannu a batun na navalny ministan harkokin wajen rasha sergei larov ya yi gargaɗin cewa moscow za ta mai da martani kuma a yau laraba wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ta ce za a mayar da martani ne bisa ka'idar martani amma ba lalle ba ne ya zama kamanceceniya ba rundunar ƙawancen da amurka ke jagoranta a iraki sun faɗa yau laraba cewa an kai harin ruka kan wani sansanin sojan iraki inda nan ne sojojin ƙawancen suke kakakin rundunar wayne Maroto, ya ce an harba rokoki goma kan tashar jirgin saman al babu wani rahoto kai tsaye da aka samu na asarar rayuka wannan harin na zuwa ne makonni biyu bayan da dokoki suka afkawa wani sansani a arewacin iraki inda suka kashe wani farar hula dan kwangila tare da jikkata wani sojin amurka harin na ranar goma sha shida ga watan fabrairu ya sa amurka ta kai hare-hare ta sama akan wani wuri a siriya wanda pentagon ta ce wasu dakaru masu goyon bayan iran ne suke amfani da shi to an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu To kafin mu kai ga rahoton rahotonmu akan ranar ji ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Bari mu faro da ta murna da shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya wato gwamnan jihar Ikiti kayo Fayemi ya yi ga gwamnati da al'ummar jihar Zamfara a kan sako 'yan mata ɗaliban makarantar jingyaɓe a cikin ƙoshin lafiya. Ga dai Sani Sha'ibu Malumfashi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya gwamnan jihar Ekiti Mr. Kayode Fayeme wanda ya yi na'am da matakan da majalisar tsaron Najeriya ta ɗauka ya yaba wa shugaban ƙasa inda yake cewa harkar tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummar ƙasa ya ta'allaka ne akan gwamnatin tarayya. A saboda haka ya ce wajibi ne su kuma gwamnonin jihohi su ci gaba da yin aiki da hukumomin tarayyar ƙasar. Gwamna Fayeme ya ci gaba da cewa A matsayin matsayinmu na gononi laifi duka laifi ne kuma wajibi ne mu kamo masu hannu a ta'addanci da aikata miyagun laifuka don a hukunta su koma matsayi da girma mutum cikin al'umma. Da kuma ya juya game da ɗaliban sakandaren jan gyaɓe. have not really been released, none of them has come to any harm. and the doctors have checked them, and they are all in good shape. So Gwamna Fayemi ya jajanta tare da taya gwamna Bello Matawalle murna ganin cewa an ceto waɗannan yara ɗalibai 279 lami lafiya kamar yadda labari ya isa gare shi cewa likitoci sun duba su kuma <clears throat> babu wacce aka ciwa mutunci. A nan ne ma ya ce ƙungiyarsu ta damu game da satan mutane ma baki daya ƙasar na musamman yara mata sabili da dama ya lafiyar giwa domin iyaye suna yin ɗari-ɗarin baiwa ɗiyansu mata damar zurfafa karatunsu ya zuwa makarantu na gaba da firamare don gudun aukuwar fadala da fasadi kenan wannan na iya yin kafar ungulu wajen bunƙasar ilimin mata a najeriya a saboda haka gwamna fayemi ya yi kira ga iyaye da kada wannan lamari ya sa su janye yaransu daga makaranta ya kuma ba su tabbacin cewa gononi za su ƙara ɗaukar matakan tsaro a ko'ina cikin jihohinsu ƙungiyar ta kuma baiwa gwamnatin jihar zamfara agaji don waɗannan ɗalibai wanda ya ce ba zai bayyana ba zai dai mika su ne ga gwamna matawalle baki alekum da yake mai da martani gwamna bello matawallan maradun ya bayyana cewa makiya gwamnatinsa ne suka kitsa wannan lamari da nufin a sanya dokar ta ɓaci a jihar ya kuma lashi takobin zakulo masu hannu cikin wannan lamari don a hukunta abu ne bayan. yan jarida sun kai zambi sun yi hira da yan jaridu da mutane sun samu bayanai waɗanda ke da ko gwamnati watar su saboda wannan faɗa ba magana ba ce a ganin wannan wuce wannan abu ne wanda ya kamata su shugabanni na tsaro da wakilai su haɗa kansu domin su yi aiki tare domin ceton rayuwar al'umma sannan ana ta magana a kan cewa mun abin da samu kai wannan mun buƙatar mu idan gwamnati na da hanyar da za ta bi ta mulkashi wani kanta a duk inda yake a najeriya to mu muna samun haka saboda haka mu bukatar mu ce son wani duk abin da gwamnati za ta tuka ta tarayya wanda zai sa al'umma su kwana da gaban su biyu da abin da gwamnati ta tafarki bukatar ta. Don hanyar da za a bi mu ga ɗan zamani da kwana lafiya wallahi zan bi ta kuma ce kuma ba ta gani gari zai. Yau idan za a ce ni dan matar da inda nisa ba dan zafara da za a kashe wallahi zan sauka mutum ba. bukata ta shi ne ya ba a yi dan zamfare da yawon rikin da yake so ya kwana lafiya da tashi lafiya ya je neman abincin shi ya ci abincin lafiya ba tare da ya sami tangarɗa ba. Sani Sha'ib Malamfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya. a gaida sani sha'ibu Malamfashi, ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gasar filu da labaran duniya kashi na biyu Zanga-zangar adawa da mulkin sojan Myanmar ta yau Laraba ta ƙare da ƙarin mace-macen cikin masu zanga-zangar. Kamfanin lancin labarai na Reuters ya ce akalla mutane biyu da aka kashe a garin Mandalay, gari na biyu mafi girma a Myanmar, tare da kashe akalla mutum ɗaya a babban birnin Yangon. Kamfanin dillancin labarai na Faransa ya kuma ce an kashe mutane biyu a Mandalay, yayin da aka kashe mutane hudu a yankin Sageng. jami'an tsaro sun yi amfani da harsasan roba da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa taron inda shaidu suka ce an kuma yi amfani da harsasai na gaske kan masu zanga-zangar kuma an bayar da rahoton cewa mutane da dama sun jikkata a halin da ake ciki kuma gwamnatocin myanmar biyu kishiyoyin juna kowannen suna ikirarin wakiltar kasar a majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ya sa da yiwuwar sai kasashe mambobin kungiyar sun shiga tsakani wajen yanke shawara kan jakadan da za su karba. Zan iya tabbatar da cewa mun karɓi wasiƙu biyu in ji kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Durajek ga manema labarai. A yanzu haka ana kan nazarin su. Ya ce an karɓi wasiƙa ranar Litinin daga Kimotun, jakadan Myanmar wanda ya fara aiki a watan Oktoba. Yana mai tabbatar da cewa har yanzu shine wakilin ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya. an kuma samu wasiƙa ta biyu ranar talata daga ma'aikatar harkokin wajen myanmar tana sanar da sakatare janar cewa an naɗa mr timon neng mataimakin jakadan ofishin majalisar ɗinkin duniya a matsayin jakada daga ranar 28 ga watan fabrairu. A gaida Sarfilo Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a ranar uku ga watan maris na kowace shekara ne majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar bikin ji da kula da lafiyar kunni a duniya domin ba da muhimmanci ga samun cikakken ƙoshin lafiyar kunni da kuma kaucewa lalurar rashin ji ga dai hassan mai na kaina da rahoto akan wannan rana Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce a halin yanzu akwai kimanin mutane miliyan ɗari biyar da ke fama da lalurar ji a faɗin duniya baki ɗaya da hakan ke zuwa da irin nasa ƙalubalen. To ko menene muhimmancin wannan rana? Tambayar kenan da na wa Dr. Mustapha Abubakar Yaro da ke zama daraktan cibiyar kula da lafiyar kunne hanci da makogoro ta ƙasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta duba cewa mutane da yawa a duniya suna fama da ciwon kunne wata na rashin ji wanda abubuwa da yawa suke kawo su to sai ta sanya shi uku ga watan march ya zama rana ce wadda za a tunatar da mutane akan abubuwan da ke kawo ciwon kunne da kuma abubuwan da ke sanyawa jin mutum ya ragu da kuma hanyoyi da ake bi domin a kare da kuma hanyoyin da ake bi domin a ba mutane magani so shi sanya aka kawo wannan ranar domin a tunatar da jama'a doktor idan muka duba ya girma matsalar yake a najeriya a najeriya dai ya danganta so wannan matsala ya danganta ga inda ka yi wannan risafin but amma dai generally a najeriya za a iya cewa kamar mutum miliyan takwas zuwa goma haka suna fama da wannan matsalar to idan muka duba wannan ranar menene ake a cikin wannan ranar eto eh kowace shekara dai akwai abubuwan da ake ba mahimmanci so wannan a shekara abinda za mu shine za mu screening ɗan mutane za mu ilmantar da su kuma waɗanda ke buƙatar taimako na ba su na'ura ta ji za a ba su na kuma nemi jin ta bakin wasu 'yan najeriya dangane da wannan rana da makula da lafiyar kunne sunana basiru abdu malam basiru yau ne ranar da aka ware domin a matsayin ranar ji ta duniya ka san wannan ranar kuwa a gaskiya ban sani kana dan samun lokacin misali ka je ka asibiti a auna jinka a jiya kake jin sautin abubuwa ko akwai matsala ko kuma ba matsala a gaskiya ba na yin wannan gaskiya. mana misa gaskiya ban da lokaci saboda ni dan kasuwa ne sunana kabir dahiru rahama to gaskiya ban taba zuwa an yi mun gwaji domin in san lafiya ko kuma karfin jina ba kuma abin da ya sa alasan kai dai ka san yawanci mutane mu 'yan najeriya yadda muke lalura ma takan kama mutum sai ka ga sai an ta fama da shi zai je asibiti to bare kuma haka kawai mutum ya wanke kafa sai ce wai bari ya tafi ya je a mai gwajin jinsa yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan gangami zai yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoto sai dai kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraren mu ta tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu yanzu kuma ga shirinmu na gaba domin fa'are wada da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shirin na Arewa a yau, wanda yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu kamar yadda muka dasa aya a makon jiya kan yadda aka fara wasu fulanin daji suka shiga sana'ar sace mutane don samun kuɗin fansa wannan mako ma za mu ɗaura Hassan Ardo Jika tsohon jakadan Najeriya ne a Trinidad da Tobago da ma wasu kasashen wanda har ila yau makiyayi ne ya yi fashin baki kan yadda lamarin tsaro ya ta'azzara daga yadda wasu makiyaya suka fada muguwar ɗabi'ar ta satar mutane. Arewacin Najeriya baki ɗaya akwai abin da ake bukata mu yi fa akwai mutanen da ake gani su ɗin nan bai dace su ba su dace ma eh, cewa a ilmantar da su ko a fahimtar da su mai duniya take ciki musamman abin da shafi harkan karatu akwai shekarun baya an bar waɗannan yankunan baki baki daya mutane babu ruwansu da maganan karatu ba a zuwa boko ba a zuwa komai ba a zuwa ne mutane ne suna zaune ne kara ba su da madafa sannan akwai waɗanda suke da sana'o'insu akwai makiyaya da suke kiwo akwai manoma da suke noma sannan ba su samun tallafi wuraren nan kuma karanta suke a kulliyar jama'a karuwa suke yi filayen nan ba su karuwa najeriya ne ɗaya take amma mutane kullum karuwa suke yi inda suke noma din nan karewa yake yi inda ake kiwo din nan karewa yake yi sannan mutanen nan ba ilimi ne gare su sannan akwai shugabanni kuma da aka rena su aka mai da su su ba komai bane ba a matuna da su idan ba a koma abin da irin yadda ake rayuwa a da to ina tabbatar mai wannan abin kafin a shawo kan eh, lamarin nan zai wuya dalili da can idan ka tashi yanzu ka tafi wani ƙauyen borno za ka je ka sami basarake kafin a baka masauki sai an bincika daga ina ka fito me ka kawo wurin wa ka zo da me ka zo me ka zo yi sai an bincika wannan sannan ana sa mutane a karatun allo ana fahimtar da su addini sun san hakkin wani yanzu an bar mutane ba karatun boko ba ba karatun addini ba suna zaune ba sana'a ba sannan wanda suke da dan abin hannu abin ya dishe me kake tsammani mutane za su rayu saboda haka na lura kana so ka danganta irin waɗannan abubuwa masu suka kawo yan ta'adda su waɗanne mutane ne a takaice baka ma ambace su ba ka hana ka ilimin nan akwai mutane dukkan kabilu an hana su ilimi ba wai wace mutane ba dukkan kabilu sai dai ka san kabilun akwai waɗanda suka fi wasu yawa akwai kabilu da dama da aka hana su na farko makarantar nan sai ka taka kilomita ɗari ɗari biyu kafin ka sami makaranta ko a ɗauki ka da mota wasu ma sai ka je ka sami makaranta akwai yara kusan dubu malamai guda biyu saboda Allah wani karatu za a yi. Ina ɗauka zaka kana neman ka ce fulani ne saboda watakila cikin masu satar mutane akan ga akwai hannu wasu yaran fulani a ciki. Akwai yaran fulani babu shakka wannan ba wanda zai yi wannan saboda ina ba fulatani idan ba fulatani ya yi laifi bana shakka in faɗa ba fulatani ya yi laifi kuma akwai yaran fulani da yawa a ciki asali su ne amma ba fulatani ne zan baka misali ba akan fulani musamman saboda ni a matsayin na ba fulatani zan faɗi wannan saboda abin da na sani ne ko ma ni ma na yi kiwo ko aljani ne bai fi ba fulatani sanin daji ba sannan ba fulatani nan shi ma yana da hakki ya sami karatu a ilmantar da shi yana da hakki wannan ba a ilmantar da shi ba dabbobin da yake da shi sun ƙare ina tambaya wai yanzu abin da ake magana nan fulani nan da ake zargin sa fulani yana da eh, eh, eh, kamfanin kera bindiga a ina suke samun bindigogin ambasada hassan ardo jika dakata a nan don za mu shiga daji ta gabar da hanya kan babban titin abuja zuwa kaduna inda muka zanta da ɗaya daga cikin kwamandojin masu satar mutane nasiru kacella ko nasiru kacellari wanda ba daɗe ba bayan zantawar muka samu labarin masu hamayya da gungun daji sun harbe shi har lahira. ni din ma ai babban abin da ya ja ma wannan fitina ai shi ne saboda an kama man shanu wajen kafa casa'in aka cinye su ba abin da aka yi filani da muke tare da su suka ƙara tara mai shanu daga ƙarshe shanun nan suka yaɗu har na samu kafa tamanin da uku rannan suka sake kame su suka cinye su kuma ba tare da wani ya zo ya ce ga dabban shi kai asali ma da wasu ma suke zuwa ma suna ji su kamar ana faɗin an kama shanun ɓarawo da suka je da kansu suke faɗi wannan shanu ai ba shanun ɓarawo bane shanu wane ne kuka rige amma wallahi daga ƙarshe da na hira da wani ɗan jarida wani wanda ake ce masalisu gwagwada wallahi daga ƙarshe ni ma haka ake nema na fafa za a kashe ni saboda na hira da shi babban abin da ya kore ni ke kenan na shiga daji na zauna kuma da ƙarshe aka ta kama min mahaifiya aka tsare. Yanzu haka mahaifiyar mahaifiyarka tana tsare? A yanzu haka tana tsare kuma duk abin da ake ta faɗi kai ina da bindigogi hamsin ina da bindigogi talatin ina da bindiga ɗari yau da ya zo inda nake ya gama idon shi. <laughs> Nasiru za ka yadda sake yin magana da duniya za ta san wani abu game da kai? Ah, da gudu, wallahi sai dai in ban samu domin ka san wani abu ne? Mm. Ni fa a yanzu wallahi tallahi abu biyu kawai na ke tsoro. Na farko dai shine kawai in koma ma Allah da laifi. Mm. Na biyu shine a daure ni a ajiye ni amma in dai kashe ni za a yi wallahi ba na tsoron ko ne. Nasiru yi mana bayani yanzu bari mu dan zanta da kai menene yake damun ka me za a yi ma ka daina yin waɗannan abubuwan da kake. Wallahi babban abin da za a yi man bai wuci sakin mahaifiyata da aka tsare. Na farko kenan. Sannan na biyu idan na tsare mutunci na ta kasance za a tsare man mutunci na kana ji ina ji domin menene amfanin gaskiya idan ka tsare gaskiyanka ya kamata mutane su san cewa kai Allah ma ya san kai mai gaskiya ne don mai dan adam ba zai shaide ka to mu yanzu abu ya koma kowa da mai gaskiya ma da mara gaskiya ba a bambanta kawai dai da an gaba filatani na yankin a toye mai gida kawai a kore shanu a kashe in an samu yau wallahi in gaya maka gidajen da aka toye nan gefen da muke na tabbatar maka sun kai gida sittin da wani abu kuma na tabbatar maka wallahi sun matallahi idan akwai gidajen masu laifi ba su ci gida biyar kaga sauran mutanen duka an cutar da su ne bayan sun gama shiri masaransu sun adana daga mai buhu hamsin ɗari wanda kuma bai da komai duk an bi kawai an samu sanda guda kaga zai ga kaman alamun babu adalci a ciki nasiru eh, faɗa mana waye ne ya aka aka kama mahaifiyarka me faru ne Alhamdulillah babban abin da ya faru kana ji? Hmm. Ni dai da farko da aka yi wata kungiya ta zama lafiya lokacin da muka rantse cewa mun daina sata. A lokacin sai aka ɗora ni matsayin shugaba. Ana nan rannan game da maganar da na gaya maka aka kama shanu na da farko aka yi sukatari kafa 90 ina ga da bakwai tsakanin da bakwai zuwa dai da biyar. Aka cinye shanun nan ba abin da aka yi. Sannan Fulani na nan yankin su ne suka taru suka haɗa man shanu kowa ya san da magana duk wanda ya yake nan gefe ya san da magana aka tara man shanu da karshe shanu na sai da suka kai kafa tamanin da uku sannan yan sabbin nan suka ƙara kame su suka je suka ajiye su aka kira aka ce an kama shanun barawo ni na kira ta waya na gaya ma mataimakin abba tiyari na ce shanun nan ku ajiye su nan amma durar da wani ya zo ya ce ga tunkiya ta guda ɗaya na ba ku shanun nan aje a shinye su kuma alhamdulillah wata biyun nan babu wanda ya zo ce ga dabban ce amma abin mamaki shanun nan duk suka cinye su suka bani haka hannu biyu ta gani ina ganin wannan ina jin zafin wannan aka sake zuwa sabida wasu sun zo su yi fashi a hanyar Abuja. Kuma hanyar Abuja a nan na girma ina ga tun kamin a yaye ni ake fashi ana tun kamin ma haife ni ana fashi a hanyar Abuja. Babu yadda za a yi yanzu a ce dole a duk da aka yi fashi ni ne durar da aka yi fashi ni ne ba a yi man adalci ba. Akwai mutanen da za su fito daga Zamfara, Katsina, Yamma da Kaduna, waɗanda sun fi ƙarfi na ko ni waye ne ko ina tsaye za su taka ni su wuce su je su yi abin da za su yi, amma abin mamaki in su yi abu an san inda suka fito ba wanda bai sani ba. Sojojin sun sani, dan sanda ya sani haka ma sifiliyo ya sani amma abun mamaki aka dauki laifin aka dora ma aka ce ni ne na fashin aka zo aka toye muna gidaje aka kama man mahaifiya aka je aka tsare magana kenan nasiru tambayar da za a yi yanzu shin idan aka saki ma mahaifiya aka waɗancan shanun duka aka dawo da su za ka amince shi kenan komai zai tafi daidai tsakani na da Allah da ya halice ni kaga ko ba dawo man da shanu wallahi wallahi wannan zan iya ban ma Allah amma kaga to rike tsohuwan nan aka tsare ta kai to wannan kaga ba abin da zan ban ma Allah bane sai dai in ta fito in ce na ban ma Allah zalunci da aka yi mata akwai abin da ake damuwa da shi Nasiru cewa son samu in ma aka sace mutane to a yi kokari sun ba da kuɗin fansa a sake su ba tare da an taba lafiyar su ba shin eh, kukan kula da wannan suma mutanen talakawa ne masu wucewa kan hanyoyi bai dace a halaka su ba idan ka lura da wani abu gwamnati da sauran shugabanni idan suka kuntata ma talaka na ƙasa da su shi ma talaka idan ya kama na ƙasa da shi ba lallai bane ya riga mai saboda su shugabanni ne waɗanda ya kamata su yi maka adalci kai ma ka yi ma na ƙasa da kai adalci ko menene kaga mu yanzu duk musulmi duniya wanda ya amsa musulmi ne a ina ga duk abin da zai yi zai koyi ne da annabi muhammad da sauran annabawan da suka gabata ko mu abin da muka fahimta shugabanka idan bai maka adalci ko da baka yi mana kasa da kai adalci babu laifi abinda muke kallo kenan. Marigayi Nasiru Kacallari kenan. a Azantawarsa da muryar Amurka ta wayar tarho. Masu sauraro iya abin da shirin zai iya ɗauka kenan. In Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba da wannan zantawar. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Mailika da na shirya kuma da gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu. A gaida Nasiru Adamu Eli Hikaya. yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Aisha matar Usaini gwate Karasuwa daga jihar Yobe, Najeriya. Ta ce salam VOA Hausa gaskiya matakin da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka fara ɗauka na rufe makarantunsu don guje ma sace-sacen ɗalibansu da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa suke yi wannan matakin ya yi kyau don hausawa na cewa idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa manaka ruwa allah kawo muna ƙarshen hakan wasiƙa ta gaba kuwa ta fito ne daga gurin abacha macina ya ce assalamu alaikum muryar amurka ina kira ga mahukuntan ƙasar jamhuriyar Nijar da su rika yin sara suna duban bakin gatari game da kama kamen 'yan adawa da suke yi a ƙasar. Kada kilu ta jawo musu bau, saboda zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Duk abin da zaman lafiya bai bayar ba, to babu shakka rashin sa ba zai haddasa shi ba. A gaba kuma saƙon Aminu Kano mai da ƙaramar hukumar Garko. ya ce assalamu alaikum muryar amurka fata na gari lamiri allah ya sa hana shawagin jiragen sama da aka yi a jihar zamfara da masu ruwa da tsakin kasar suka ɗauka ya kawo ƙarshen wannan satar al'umma da ake yi allahumma amin wasiƙan mu ta ƙarshe kuwa ta fito ne daga gurin baban gida aa dogo zirmi a jihar zamfaran tarayyar najeriya ya ce assalamu alaikum viyoyi hausa don allah ku bani dama in isar da saƙo zuwa ga gwamnan jihar zamfara da ta tarayyar najeriya baki ɗaya da su taimaka muna da jami'an tsaro a ƙaramar hukumar zurmi musamman a bisa babban hanyar da ta tashi daga zirmi zuwa gulbin ɓori ta zarce ƙaramar hukumar jibiya da ke jihar katsina domin hanyar 'yan bindiga suna yi mata ƙawanya a jiya talata da kuma safiyar yau laraba an yi ma mabiya hanyar irla aka kuma yi garkuwa da wasu wanda kuma wasu suka jikkata allah ya kawo muna ƙarshen wannan bala'in allahumma amin Tuma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice wani jirgin saman kasar sudan ta kudu ya yi hatsari bayan tashinsa da yammacin jiya talata a sudan ta kudu inda dukkan mutane goma da ke cikin jirgin suka mutu a cewar kafafen yada labarai rahotannin farko sun nuna jirgin da ke dauke da fasinjoji takwas da ma'aikatansa biyu ya rikito ne bayan barin ƙauyen Perry. jirgin ya nufi filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na juba inda wani jami'in jirgin saman da ke wurin ya tabbatar da aukuwar hatsarin a karan farko gwamnatin shugaba joe biden na ɗaukar matakin ladabtarwa kan ƙasar rasha an sanya takunkumi ne jiya talata kan wasu manyan jami'an gwamnatin rasha amma ba shugaban ƙasar ba vladimir putin kan abin da gwamnatin biden ta ce rawar da suka taka a yunkurin kisan madugun 'yan adawar siyasa a rasha alexei navalny takunkumin wanda wasu masana ke ganin jeka na yi ka ne kawai ana kan tsara shi ne da haɗin gwiwar tarayyar turai wanda tuna ma ta ɗau mataki kan wasu jami'an rasha da ke da hannu a batun na navalny rundunar ƙawancen da amurka ke jagoranta a iraki sun faɗa yau laraba cewa an kai harin roka kan wani sansanin sojan iraki inda nan ne sojojin ƙawancen suke to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya yarda yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na wannan la'asariyar Baba ya ko makeri da na shirya na gabatar nake cewa sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.